يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك وانسى يومنا رانر أشرين دقاء وسكم وسنا تشوال بيو بواتن آية shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na biyar babul muraqaba inda karatunmu zai fara da kan hadisi na 63 wasu kuma nasu 64 zuwa na 64 wasu kuma nasu zuwa na 65 wanda a ƙarƙashin babin shine hadisi na hudu da na biyar da zami an anasin radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi anas allah yarda da shi ƙala ya ce innakum lata'maluna a'malan haƙiƙa ku kuna aikata wasu ayyuka hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r su ayyuka sun fi gashi ƙanƙanta a idanuwanku ba ku ɗauke su komai ba kuna musu kallon ƙaramin abu kunna na'udduha على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مو mun kasance a lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muna kirga ire-iren wannan ayyukan da kuke ganin su ƙanana ba komai ba minal mubiqati suna daga cikin abubuwa masu halakar da bai wa qala bayan ya ce mana ya ce rawahul bukhari imamul bukhari rawaci wannan hadisi wa qala kuma imamul bukhari ya ce almubiqat fasara abin da ake nufi da almubiqat almuhdiqat masu halakarwa an abi hurairah radiyallahu an kuma an karbo daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an inna ya yace inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukaki, ya ghar yana kishi wa ghairatullahi ta'ala kishin Allah maɗaukaki. an ya'ti al-mar'u ma harrama Allah yana faruwa idan bawa ya aikata abin da Allah ya hana yi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaice shi za mu biyo bayanin su kamar da muka saba hadisin farko hadisi na 63 usnasu da hudu sahabin hadisin shine anas bin malik wannan shine sunansa alkunyarsa an yi masa alkunya da abu hamza baban hamza ƙabilarsa kuma shi khazraji ne mana ɗan ƙabilar khazraj cikin mutanen garin madina mutumin madina ne ɗan ƙabilar khazraj cikin manya-manyan ƙabilu da ake da su guda biyu ausu da khazraj to shi na khazraj ne matsayin da allah ya masa ya rayu yana mai hidima ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon zaman da i a garin Madina mahaifiyar Anas Ummu Sulaim bayan manzo ya kaura daga Makka ya dawo Madina cancakar ta dauki Anas ta kai masa tace ga mai maka hidima ka samu haka rayu da manzo har manzo ya bar duniya ina masa hidima da ɗawainiya? ka zauna kana ɗawainiya da hidima ga manzo har ya bar duniya ba ƙaramin abu ba ne. mafificin bayi a gurin Allah ka ba shi ɗauki da gudunmawa a isar da saƙonsa na addinin Allah da kuma al'amuran da ya gudanar a rayuwarsa ta duniya kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai da suka rawaici hadisin annabi da yawa domin shi kaɗai ya rawaici hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida sannan ya dace da addu'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam inda manzo ya roƙi Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yansa kuma ya tsawaita rayuwarsa ya kuma shigar da shi aljanna Wannan ba ƙaramar addu'a ba dama dai rayuwar duniya a ce kana da 'ya'yan banki sai abin da ya taso za a fi ƙarfinsa mutum yana da san wannan matsala ta taso ka iya fin ƙarfinta kuma ka buɗi ido ka ga ga 'ya'ya a gabanka idan wani abu ne na neman ɗauki da ba za ka iya kai kaɗai ba yanzu nan kaga an ba ka ɗauki kaya karko kan kaje da za ka yi an karɓa an ƙara sama da shi aiki ne sai an kama kafin ka ce ma a kama ma an kama maka a ƙarfinka ne ya ƙare yanzu ba za ka iya nemawa ba ga masu nemawa su baka kuma suna so ka karɓa ka sa musu albarka sannan kuma duk sanda Allah ya tsawaita rayuwarka a irin wannan rayuwa wacce take cike da albarka to alkhairi ne za ka ci gaba da yi har zuwa Allah ya karɓi rayuwarka wanda kwaye rayu Allah ya masa dukiya ta hanya mai kyau sabakamakon addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi ‘ya’ya ya tsaye da tarbiyyarsu. Allah ya datar da shi da tsawon rayuwa da ya aikata ayyukan alkhairi a ciki to babu ko shakka matakai da kuma wato ainihin mabudi na samun aljanna ya samu to kuma manzo ya ƙara cewa Allah ya shigar da shi aljanna Allah kuma mai amsa addu'ar manzansa saboda haka Anas ta wani salon shi ma na daga cikin yan aljanna albashir ne an roƙon masa kuma addu'ar manzo karɓaɓɓiya ce kaga shi ma yana daga cikin wanda ake kyauta masa ta samun aljannar ubangiji Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya ji kansa da rahama a garin basara a shekara ta 93 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi shine yake cewa innakum lata'maluna a'malan haƙiƙa ku tabi'ai ku waɗanda muke rayuwa tare da ku bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam almajiran su kenan almajiran su sahabbai ɗaliban su Anas dan Malik yake cewa haƙiƙa kuna aikata wasu ayyuka na laifi hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r a ganin ku sun fi gashi kankanta ba komai bane su kuna daukan su wannan ba wani abu bane kunna na'udduha amma mu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna kidan muna kirga ire-iren waɗannan laifuka da kuke ɗauka ƙanana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi sallam, a lokacin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min suna daga cikin laifuffuka masu halakar da bawa mu a lokacin manzo muka ga mutum yana wannan muna ganin ya kama hanyar halaka amma ku yanzu yin su ake ana ganin ma gashi ya fi su zama wani abu mai girma silin gashi da in mutum shi dashi dashi ne ma ba zai gane maka da gashi anan ko babu ba to ku kuna daukan waɗannan abubuwa da kuke yi sun fi gashi kankanta wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaice shi kuma a cikin sahih al-bukhari nasa bayan ya kawo wannan hadisi sai ya ce al-mubiqat kalmar ƙarshe da hadisin ya ƙare da ita ta al-mubiqat abin da take nufi al-muhlikat abubuwan da suke halakarwa to wannan hadisi muka kalle shi ina fayyace mana cikar tsoron allan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da girman kusantowarsu ga allah cikin zukatansu suna kusanto da allah cikin zukatansu fiye da sauran al'umar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi yasa suke ganin girman zunubi ko mai kankantarsa saboda da suke kalla shi wanda za a saba wa waye shi Allah subhanahu wa ta'ala sun san babu ya shi ba mai girmansa ba mai tsananin kamu irin nasa ba kuma wanda subhanahu wata'ala zai iya kufce masa ma'ana Allah subhanahu wata'ala babu wani mai iya kufcewa Allah idan ya saba masa to wannan abin suke kalla don haka ba sa kankanta laifi duk su, suke daukan wannan abin babba ne saboda saba wa Allah ne yana iya jawo fushin Allah duk abin da zai jawo fushin Allah su a mahangarsu da babba da karami babban. ko da babban ya fi muni to wannan shine matsayar da suka ɗaukar wa kansu hadisin nan sai ke sanar da mu cewar waɗanda suka jo bayan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu da sahabbai ba su tsinci kansu sun rayu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to su suna da ƙarancin tsoron Allah in an kwatanta su da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma haka abin yake tafiya idan ka kwatanta su su kuma da waɗanda suka biyo bayansu abin yana ƙara nisa wato ganin girman laifin yana raguwa ƙanƙanta shi a ido yana ƙaruwa ba ma ga sahabbai da tabi'ai ba ka ɗauki rayuwar da ake a wannan lokacin da muke ciki bayan rasuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu ce bayan hijirarsa da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da muke ciki ka ɗauki shekara talatin ɗin daga cikin wannan da talatin da bakwai ka wari shekara talatin da suka wuce a shekara talatin baya da suka wuce musulmi ba zai iya jera maka tafiya da matar da yake aure ya kama hannunta ta kama hannunsa su tafi za su wata unguwa ba zai iya wannan jama'a na gani ba ba wai matar da ba masa ba kuma matarsa ba ba zai iya ma wannan ka ba shi amana a je min in je in dawo ko ranar kaza zan zo in karba ka zo ka tarawai ya ɗauki wannan kuɗin ba ya cinye ba ya canza ya canji wasu daga ciki ya ajiye maka suna nan adadin kuɗin da ka ba su ne amma ba waɗanda ka ba ba zai iya ba ina jin nauyin ka zo ka karɓa inda wata shaida ko alama ka iya gane cewa wannan ba kuɗin da ka bayar ba to amma yanzu sai aka waye gari namiji ne zai mika mace hannu su tafa saboda girlfriend ko bai jin wani abu su taho su jera su tafi fati tare babanta bai jin wani abu ta kai dare ko har yanzu bata dawo ba ai fati suka tafi to da irin wanda suka yi rayuwar nan shekara talatin bayan Allah ya karɓi rayuwarsu a ce da ana dawowa in suka zo za su ce anya ku a Najeriya muke ya aka kamu ƙasar da ba tamu ba sai su ɗauka a ƙasar arna suke ko to abubuwa duk sun sauya ka aje motar ka ka shiga gida ka kwanta ka yi bacci da shari ka fito ka ɗauki kaya ka baka ta rarrabin wani abu zai same ta sai aka fara kwance tayoyi sai ka zo ka tara an jirge ma ita akan duwatsu an ɗauke tayoyi sai a buɗe a ɗebe a ɗauke wato ainihin batiri a cire rediyoyi ko to yanzu ɗungurungun ɗinta yake ɗauke ba ma jira yake ba maka wani abu dukanta ba kuma maganar wai a shammace ka ko a zo cikin dare ba a'a da kai za a shigo gidanka kana shigo a biyo bayan ka a ritsa ka ce ka mu kulli haɗo da kuɗi ɗebo wayoyin ina kayan adam matarka da na 'ya'yanka tattaro ka kamuna ko to wannan ba maganar wai karamin laifi an ke ganin sa ba komai ba wanda ana kaddara shi babba a lokacin magabata a'a mu babban ba komai bane babban wanda yake da muni wanda Allah ya faɗi haddi a cikin alkur'ani ko manzo ya faɗi haddi a cikin hadisi shi ake yi ake jin ba komai bane wanda baya yin wannan ma shine ba gidaje tunda za a ce kai ne shugaban ma'aikata ko wata masana'anta za a yi aiki aikin nan ana sa ran za a yi shi a naira dubu ɗari amanan nan a hannunka take kai ne wuka kai ne nama sai ka ce da wanda za a yi aiki nawa ne ka suna a ciki nawa za ka ƙara mu bayan a aikinsa da zai maka za ka ce kana da fasantar ko nawa ya samu kana da kaza a ciki sannan in an yi an gama a kuɗin da zai faɗa ya caza nawa zai ƙara maka haka ne ke gaya mu dududu ba a sati ba kai kwana uku ce an zo an sayi kaya irin na science a gurinsu abinda aka saye shi dubu takwas takwas a gurinsu an sa shi dubu talatin da takwas an fahimta ko ya yadda haka za a yi in bai yadda ba a fasa siyan kayansu a tafi gurin wasu kuma duk in an gama ƙarshe wannan abin ka ba su sati ko nawa suka samu za ka nema ka rasa to shi ne sahabai suke cewa mu a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da muke ganin su suna halakar da bawa masu halakar da bawa ba za mu iya tunkara su mu yi su ba saboda laifi ne amma ku yanzu kuna yin su kuna jin cewar ba su kai gashi ba a wulaƙance a ba komai ba kuke ɗaukar a ba ku komai ba kuke ji to tsoron Allah da ganin girmansa da kusanto shi kusa da ganin girman azabarsa da tsoron narkonsa da kamunsa shi yake gadawa da bawa taka tsantsan kada ya saba wa Allah kada ya cutar da bayin Allah ƙarancin ganin girman Allah da rashin sanin waye shi da nesa da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama shi yake sa mutum ya riƙa yin laifi na jin ba komai yake ba ta yadda yanzu idan mutum ya ba da yawan ce kai ga masu luwaɗi na ga masu zunana sai mu ai mu waliyai ne ma haka za ka jina ce wai shi waliyi ne ma saboda ba waɗancan ke to abinda kake rainawa da shi za a kama shi wancan da yake babban ta shi yana kwana da fargaba abu wannan ya zama dalilin kubutarsa da tsiransa a gurin Allah kai kuma da kake kana jin ba komai kake ba kana jin kamar baka wa Allah komai ba to da wannan zai kama ka cewar baka kaddara shi ba a abin da kake masa na bashi yasa malamai suke cewa kafiya akan karamin laifi da ɗaukansa ba komai ba babban laifi kana babban laifi kana cikin fargaba da razanin haɗuwa da Allah sai zama dalilin ka da tsiranka saboda kai kana jin cewar kai ba daidai ba kuma kana tsoron haɗuwa da shi me zai fito mana da wannan fili hadisin da ya tabbata cikin waɗanda suka gabace mu wanda ya zama to yana saba wa Allah sai yake ga cewar tofa ga rashin lafiya ko ga rabuwa da duniya ta tunkaro yana fargaba yana jin tsoron haɗuwarsa da Allah a abubuwan da yawa Allah na ba daidai ba bayan ba da gaskiya da Allah da i ayyukan da ya kamata ya tsayi da yi na kirki na alkhairi bai yi ba ga tafiya ta tunkaro da haka ya tara 'ya'yansa ya ce in na mutu ku ƙona gawata abin da ya rage na ƙashi bai zama ya wato ƙone ƙurmus ba ku dandake shi a yi garinsa a sheƙe iska ta baza ko'ina bayan ya rasu ‘ya'yansa suka aiwatar da abin da ya ce ubangiji ya umarci ƙasa ta tattara duk inda tokar take aka ce tashi ya tashi waye ce ka sa a ƙona gawa ka ya ce ubangiji tsoron in haɗu da kai nake ubangiji ya ce to na gafarta maka tunda dai kana tsoron ka haɗu da ni saboda ka saba mun na gafarta to kana laifi babba amma kana jin tsoron haɗuwarka da ubangiji kana razane ba ka fidda ran kuma da zai iya ma rahama ba amma tsoron ya sa ba za ka iya wato ainihin sakewa irin sakewar wanda yake jin ba komai yake ba to wani sai zama dalilin tsiranka da kuɗi amma kana laifi kana jin ba komai kake ba kana jin cewar kai dinnan cikin ma wato wasu na musamman ne a bayi to wannan ne zai kai kai ba wannan ne zai halaka Allah ya kiyaye wani abu da zai fito mana da wannan fili yanayin yadda sahabbai suke da razanin sun yi abu na ba daidai ba cikin sahabbai bayan an saukar da ayar la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun sahabi ne yake da babban murya jin an faɗi wannan yace to ai shi zuwa gurin manzo ya ƙare a gurinsa shi wannan ayar da shi take manzo ya ce a ce masa ya zo ci gaba da zama tare da manzo ba irin su Allah yake nufi haka Allah ya murya sababbaci in yayi za ka ta sama akwai irin waɗannan ko da kuma sai ka ce mai kace ta san da ya ma magana saboda yi murya da ƙasa-ƙasa da yake magana to kaga yana jin cewar ko shi Allah yake nufi yana daga murya ga manzon Allah da haka da aka ce kada ku ƙara daga murya ga manzo sallallahu sama da ta manzo yake ganin cewa to ai shi bai zama a majalisar manzo ma bai kama shi in an jiyo a zo a gaya masa ga sahabin da muka faɗa ya kis da mace a gonarsa da ta zo siyayya na dabino ko makamancin haka isan bance ta ba wanda ya san yayi sai Allah sai ta da aka sumbanta sai shi da amma ya kasa nutsuwa ito gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ka tsarkake ni na sumbanci matar da ba matata ba ba zina nai da ita ban biya bukatar sha'awa da ita amma shaidan yarin jaye da nayi kiss da ita a tsarkake ni ba na so in je wa Allah da wannan laifin to ka hada da wanda in mace ta ce a da Allah kwallasta samu mu koma layin baya su su zauna a nan ce to sarkin shari'a eh, eh, munan da arna ne kenan ba musulmi ba ne ko a haka ake a sai dai ta yadda ta zauna ga shi ga ita an magana sai ce ai larura ce inda duk ba mu da mota larura ce saboda haka ya zauna ga ta gashi ya za a ce masu wani layin baya su da layin gaba kawai duk a haɗa hatsi duk mutane ne ko to ga wanda yake ba wanda ya san yayi sai Allah sai ita da aka ita ko mace in haka ta faɗa ita ba ta ta faɗa ba sai da ta nisa ci gurin amma shi ma ya kasa nutsuwa saboda tsoron Allah to kan hada da yanzu wanda zai je dauko macen ma'i mata gida ya ajiye ta bayan matarsa in ma yana da auren wannan daban waccan kuma daban duk abin da za ci da za sha da za ta waye shi zai je ya ajiye mata kuma zamansa take ko to me wannan zai nufar gaba kis ya yi abin da ya fi kis kis din me ba yake magana kis ko to bare kuma ce zaman mota sai ba na abu ne ba ko kuwa su da inda zaka sauka shi kenan ka na sha wannan mamakin a lokacin da na wata tafiya zuwa Jos na je na ziyarci abokin karatu na a yalwan shandam to tunda na isa Jos zan shiga motar da za ta fara kai ni mararraba can na fara zuwa akwai kanwar mahaifina lokacin tana aure a can in ziyarce ta kuma je in ziyarci aboki ina zuwa tasha sai na tarar da motar da zan shiga ga wani tsoho can da furfura ya tsufa sosai a jikin kofar motar ƙurya ga wata budurwa matashiya a kusa da shi ga kuma ana maganar momo biyu maza za mu zauna a nan ita ta daga zuwa bayan wannan tsohon yanzu da na zo sai nake cewa da Allah bayan Allah ke baiwa Allah kuma jikin kofa bawan Allah tunda kai ne babba mai shekaru a cikinmu tunda dai bamu da motar kanmu ta haya za mu shiga ya zama ita ta bangare ɗaya wani ike jikinta kuma wanda kake kaka a gurinta ko da dai baƙiƙirin gara baƙi-baƙi maimakon mu sa ta a tsakiya gaba ɗaya cikin mota suka ce kai nan ba kano ba ce za ka shiga mota ka shiga mota nan ba kano ba ce to yana iya ina da mota ta ne mai wa ma na ki shiga wannan nan mace nan mace za a yi mu ko yi eh. a wata ce za ta zo kuma a shiga ɗin shi yasa da na je na lacca a yalwan shandan bayan na isa sai suke tambaya ta wai gaske ne ana shari'ar musulunci a kano sai ce kwarai kuwa to amunan mun ji an ce ba duk ƙarya na ce gaske ne ni nake da dalili domin mu a can da na baro mata sukan zauna a baya maza su zauna a gaba yan hisba suna bi tasha tasha a wannan lokaci amma nan da nazo na ce ai haka ce aka ni nan ba Kano ba ba garin shari'a ba ka gani ne ganau sadakan an ce shari'a ba ana nufin sai komai ɗari bisa ɗari ya ji ba amma muna yin abin da da ba a yi kuma yanzu ana an fahimta ko to an ɗauki wannan ba wani abu ba musulmin ne ma wai baya jin wannan wani abu dan ya zauna ga mace nan kusa da shi shi kuma shi me yake kai magana da cewa yan ka tsarkake kanka shi ke haka za ce wai sai ka sa a ranka ayan baka damu ba shi ke Ka'isa, shaidan din fa ko ga annabi yusuf nan shi da ya kokarin tsara kansa amma ita bai iya tsare ba ta samu wannan tsaron ba ko so ko mai tsarkinka baka da tabbacin tsarkin na kusa da kai shi ta shaidan din zai iya biyowa kuma kai ma ba gagara zai biyo maka saboda haka sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa raina laifi ba sa raina zunubi suna kallon wa za a sabawa Allah girmansa da matsayinsa da kamunsa ya fi gaban ka ja da shi ko kai wasa da shi wannan suke kalla amma wanda ya rasa wannan cikar jin tsoron na Allah da halarto girmansa da kusanto da shi cikin zuciyarsa akai akai koyaushe to shi ya maka laifi ko mai girman sa dauke shi karami ba wani abu kana ku dama wannan kamar shan ruwa ne to wannan hadisin yayi zubi ɗaya da hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdullahi ɗan mas'ud Allah yarda da shi yake cewa mumini mai cikakken imani yana kallon zunubinsa tamkar wani dutse ne a saman kansa shi kuma yana zaune ƙasansa yana cike da tsoron kada dutsen nan ya faɗo masa ya kake ga zai riƙa ji kullum a fargaba yake a ce ga dutse a saman ka kana ƙasansa kuma zai iya cewa daga inda yake ya faɗo maka to kaga ba maganar wani lokaci ka ji ka a sake to haka mumini wanda imani ya ƙarfi a cikin zuciyarsa ike kallon zunubinsa sau da haka zaga yana taka tsantsan ɗin abin da zai yi kada ya taka doka Allah kada ya takala Allah yake cewa kuma shi kuwa bajirarri kangarari yana kallon zunubansa ne kamar ƙudan da ke gittawa a gefen hancinsa kuda me kuda in ka kwatanta da mutum kuda nawa yake ko to yadda ka fit kuda ya gitta ko kaga sauro ya gitta haka mai zunubi fajiri wanda ya rasa cikar tsoron Allah haka yake kallon su ba komai ne to shi ya kawo suke cewa a shagiya a cimushe aljanna ta mai raboci. ce kirarin kangararre wanda ya cire tsoron wani abu zai faru da shi so da haka abinda ake so da bawa mumini a kodon lokaci rika halarto Allah rika ganin girmansa rika halarto tsananin kamunsa da narkonsa da azabarsa wannan ne zai sa ba zai raina laifi ba ko mai kankantarsa wannan ne zai sa ya zama cikin halin tsoron Allah da ganin girman tunkara abin da yake laifi ko sabawa Allah mala yake cewa imam al-bukhari ya ce al-mubiqat sa al-muhlikat hakan ka koma sai al-bukhari zaka tara bayan ya ka hadisin imam al-bukhari sai ce al-mubiqat al-muhlikat fasara mubiqat abubuwan da suke halakarwa fikin wannan hadisi da fa'idarsa ina sanar da mu cewa sahabbai mutane ne masu martaba da daraja da ba sa rena laifi ba sa kankanta laifi a idansu inda aka ce wannan saban Allah ne to abu ne mai girma a gudu rakabatun su tunkare shi bai taso sai abin da ba a rasa ba na zamiya ta shaidan kuma in sun yi ba sa tsorewa abin yana damun su su nemi a tsarkake su ba sa su su je wa Allah da wannan zunubin da wannan datti sannan bayan haka wannan hadisin na sanar da mu cewa zamuna da lokuta suna ɓaci su lalace in aka rasa kusanto da Allah a zuci domin ganin girman Allah a zuci ko da lokaci shi yake sa ka rika taka tsantsan din ka saba masa watsi da wannan yake sa ka yi laifi ka ji baka komai ba to da zai damfari mutane miliyoyi zai kwanta ya bacci har da mishari ina magana tsoron Allah ina gaba sabo wanda zai kisan kai ya tabbatar ya kashe bai bar kan wanda ya baro ba sai da ya tabbatar baya motsi ya mutu ga kayan cikinsa a waje ko ga kan daban gangar jikin daban kuma ya kama hanya ya tafi kuma ya je ya kwanta ya bacci gobe ma kuma ya tafi ina magana tsoron Allah ina fargaba ne sulaka lokuta da zamuna suna balbalcewa su lalace idan aka rasa halarto ubangiji a zuci muraqaba babin da muke ciki kodo lokaci ka kawo ubangiji dab da karka jin yana ganin ka yana sana abin da kake yana ji ya sani yana ji yana gani sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar laifuffuka suna halakar da bai yasa suke cewa mu waɗannan abubuwan da kuke ɗaukan su ƙanana muna kirga su abubuwa masu halakarwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ashe zunubi yana halakar da ba ko hadisin na sanar da mu kenan tsoron Allah da takatsantsan ta safa masa yana sa bawa ya kubuta tsira duniya da lahira irayu Allah na yi da shi saboda shi ba tsar dokokin Allah ya je wa Allah kuma yana yarda je abin yarda saboda ya je masa da tsarki Allah ka sa mu cikin su sai hadisin da ke biye da wannan hadisi na 64 sahaban hadisin shi ne Abdurrahman bin Sakhar wasu malaman kuma suka ce Abdullahi bin Sakhar a dai sabani da aka yi wajen kimanin sabani 40 game da suna Abu Huraira waɗannan guda biyun su ne malamai suka farin jarwa imma Abdullah imma Abdurrahman dan sakhar alkunyarsa abu huraira ya shahara da sunansa ya shahara da alkunyarsa ko kuma mace ya shahara da alkunyarsa ita aka fi kiransa ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ake da su a garin yaman mutumin yaman ne shi matsayin da allah ya masa shi ne wanda yawa dukkan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fintin kau na wajen yawan hadisan da ya rawaita shi shi kadai na manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaici hadisi 5374 shi kadai ya kai taka matsayin da a lokacin sai na umar Allah ya da shi yana halifanci abu huraira ya taka matsayin mai fatawa da in abu ya citira ko ana neman mafita za a garzo a same shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza mafita a nan ita ce kaza ko Allah ya ce kaza mafita ita ce kaza wanda ka gasa habai ba su kare ba da ransu irin su Umar na raye amma ana tunkaro shi a fatawa kasan ya kai ya kawo Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin garin Madina aka binne shi a makabartar baki Allah ya ji kansa da rahama yake cewa inna allaha ya gha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha ya gha abu hurara ya ce daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce haƙiƙa Allah yana kishi wa ghairatullahi ta'ala kishin Allah maɗaukaki an ya'ti mar'u ma harrama Allahu alai ya zamto bawa ya aikata abin da Allah ya haramta masa na an ya'ti mu'minu maimakon mar'u bawa mumini ya aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta akwai mai mar'un ma banda mu'min haka eh, wasu mu'min wasu mar'u to hadisin ina cewa da mu haƙiƙa Allah yana kishi malamai na bayanin akwai kishi na Allah kamar yadda wannan hadisi yake faɗa akwai kishi na bayi kishin bayi suna yin sa a daidai lokacin da wani zai yi tarayya da su a abin da suka keɓanta da shi a abin da da su suke da shi kamar macen da take da miji ita kaɗai ce a gurinsa sai ta ji ya kai kuɗin auren wata an sa rana sai waye gari an gumba da gishiri ya bar doya ya zuwatar da ita ko sauya mata guri ba a ba an fahimta ko ya sallama an amsa a ciki da ɗauko abinci a rika miƙa ma a baki yanzu an zuwa an dangwaran kwangwaran kwan an tafi an bashi to wannan sosuwar ran da nuna damuwar da fushin akan abin da da ita kaɗai ta da shi yanzu za su zo su tarayya a kai wannan mijin shi ake cewa kishi nuna damuwarka akan wani abu da za a zo a yi tarayya da kai bayan da kai kaɗai kake yadda ka da shi an fahimta to anan ne kishin bayi ike bayyana suna kishi yayin da wani ya matse su a abin da da su suke da shi kawai da haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam an sami irin wannan ya faffaru a cikin gidan manzo cewar a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasahabbai suna aiko da kyaututtukansu a ranar kwanan Aisha tunda ranar kwananta ne ita za ta ɗauki abin da aka kawo ta kai wa manzon Allah kuma hakan zai ba ta kima da daraja su ma fa matan manzo ne a gaya wa sahabbai su fa shiga taitayin in za su kawo kyautar nan sun kawo a kowace rana ma ta kama sai manzo da aka yi mitin aka gaya masa sai ya shiru bai ce komai ba suka sake taruwa suka ce me yace da kika gaya masa sai shiru shi a sake gaya ma har ya maganta aka kuma gaya masa sai yake cewa to ya san Allah ya taɓe masa wahayi yana lullube da mayafin Aisha amma bai taɓe masa wahayi ina lullube da mayafin wata ba yana tare da wata me za a cewa Allah kuma shi ma a ce ya daina wahayi a ranar kwanan aisha amsa ta yi ko ba ta ba amsa ta yi akwai bambanci da wani ya maka wani abu daga waje da kuma kai a tsakanin matan ka kayi wa wata ka kiwo wata nan an ce kai adalci abinda kai wannan kai wannan abinda kai wannan amma wani abu da zai zo maka da waje kai kace a kawo maka rana kaza sai ka baya da kuka iya sai suka shiru laƙwas ba amsa to wannan kishi kenan na mata cewa suna tare da manzo kan wata ta fice tafi su a gurinsa so su zama daga baya a ce ita ce akan gaba an fahimta ko mana kishin wani abu da kake ga cewar ya kamata a ce kai kake da fada ga wani zai fada ba kai ya kamata a ce a bakka da abin nan kai kai kadai ga wani kuma ya kutso an fahimta ko ne yake wahal da mutane yanzu a ma'aikatu ne a masana'antu ne a makarantu ne a ina ne wane masta yana yaba shi wane mai gidan nan fa yana isan da zai fita da shi yake fita ko a mai masana'antar nan ko mai kamfanin nan duk fasan da zai ba da aiki wane kawai yake ba sai kishi sai jin ba daɗi to in ka riga ka sa a ranka ba za ka tauba sai ka ci rabanka ba kuma za ka wuce shi ba kuma wani ma ba zai rasa nasa ba an riga an kadara sai ya ce da numfashinka da ruwanka da abincinka da sirarka duk kirgagge ne tun kana cikin mahaifiyarka to mena ka na wahal da kanka mena ka na tashi hankalinka na hana kanka bacci na hana dan uwanka sakewa to wani bangaren kishin bayi e junansu akan wani abu da suke ga su suke keɓanta da shi wani ya shigo ciki ko suna so su yi fada a gurin wani kuma yana nema ya sha gaban su to wannan a tsakanin bayi ke su kishin bayi yana iya zama mummuna ina iya zama madaidaici mummuna shine wanda za a yi wuce misali ya zama an keta alfarmar doka Allah ko shari'arsa a ƙoƙarin yinsa shi yasa lokacin da aisha batar manzo sallallahu alaihi wasallam hafsa ta bayar da abinci aka kawo manzo a mazubinta aisha ta zo ta tankwabe akushin ya fashe annabi ya ce ku tattara baba ku tayi kishi aka tattara aka cinye sai da ta turo da nata akushin da abincin don me za a mata kutse a ranar ta zuwa ɗauko na ba kawo manzo ga nata yasa ta fasa akushin ko da ku abin marmari ne a kawo wannan ba na gidan ba ne an gane ko sai da aka kawo bayan an cinye abincin da ta kawo sai ce a ɗauki akushin nan a kai wacce aka fasa akushinta akushi da akushi shi ne adalci kin fasa akushinki kishi ba hauka ba ne an fahimta ko to kishi mai muni ke wanda zai sa kai barna ko ka illata dan uwa irin yadda muke ji yanzu ta sa ka nazar za ta kone shi kowa ma ya rasa ya fita ta taga ya yayyake da gilas ko <laughs> yana da ta faɗa gidajen rediyo a ta kona kayan kishiyarta gaba daya ba abin da zai mu ko makamancin haka to wannan mummunan kishi daidaitaccen kishi kuma shine wanda za a yi a nuna damuwa akan miji ya yi wani abu na ba daidai ba ko wani wanda ya kamata cikin bayi a yi kishin abin da ina rashin dacewa a nuna masa bai kyauta ba ba daidai ba ne abin da kai wanda wannan ciyo shi ake hau hanya da layi kokari ake kada ya halaka to rai shine madaidaicin kishi wanda shari'a a musulunci ana neman sa kai kishin kada matarka ta zama shagirgir bau ta yi kishin kaka zama wani hankaka wani wato gauraka gauraka kai wasa da wacce a cewa wasan kwaikwai kuke yi shiri ne a nuno ka da waccan gobe a nuno ka da waccan mijin garwa mijin shaka tafi waye da sauransu kashi ta kishi ta ce ba da wannan ba wannan taimakon ka cewar kakka layin da ba shi Allah ya ce abu ita ka taimake ta ka ce ba ka yarda wani waya ce wai classmate din ne ta ta gan shi ko su a ta faman hira a kan hanya ba da shi ba wannan daidai ne kai kishin iyalin ka kar ta zama ballaga ban kaura kai kishin ka ka zama wani watsatse a cikin gari ana bayanin ka ana bayanin ana ana ana magana baban ƴaƴanta kaza kaza wannan shine daidaitaccen kishi wanda zai zama dalilin gyaruwar bayi sai kishin ubangiji subhanahu wata shi kuma da yake yi tsakaninsa da bayinsa to shi ubangiji subhanahu ala yana fushi da bawan da ya saba masa shine kishinsa da bayinsa na bai so su ba hanyar halaka hanyar kuɓuta da tsira yake so su to in bawa yayi aikin sabo sai wannan ya sa Allah ya fushi shi wannan fushin shine kishin Allah to shine manzo nan da yake cewa inna Allah yaghar haƙiƙa Allah yana kishi wa Allah kishin Allah da yake ya fushi da bawa ko ɗauki matakin horar da bawa an yi atiyal mar'u ko an yi atiyal mu'minu ma harrama Allah alai a waye gari bawa yana aikata abin da Allah ya haramta a nan ne Allah yake wato ainihin fushi da abin da ba wani to sai yake sanar da mu cewar Allah yana kishi kamar yadda bayi suna kishi kishin Allah ya sha bamban da na bayinsa shi yana kishinsa idan an saba masa su kwa bayi suna iya kishi a abin da ma ba saban ba ne ba abin da ya kamata a yi kishin ba gani muna ta gani yana faru mace ta yi kishi a abin da bai kai a yi kishin ba ko miji ya kishi abinda da bai kai ya zafin da za a kishi ba kawai zargi ne yake wanda bayi da hujja ba da dalili ba makama to wannan bayi ke kuma kishin ubangiji su subhanahu wata'ala shi dama daidaitacce ne ba maganar irin na bayi a samu wanda yake ya wuce misali ko wanda yake wato alin daidai a na ubangiji akan daidai yake sannan su bayi a yanayin kishinsu da suke yi a tsakankaninsu wani za ka tar da shi ina da ƙoƙarin ya yi daidaitaccen wani kuma dama ya wuce misali haka yake da haka umu salama matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je neman aurenta ko ya tura wanda zai sanar da ya ta yana santa da aure sai take cewa a gaya wa manzo ita fa tana da zafin kishi kuma shi ba mijin mace ɗaya ba ina da mata da yawa za a zuwa sata cikin ayarin mata bayan da can ta rayuwa da abu salama ita kaɗai ce a gurinsu kuma za a zuwa tsinda mata cikin mata da yawa ita fa tana zafin kishi ya isan da wannan kai ɗauke ta ya sata a ciki a ta faman rabon faɗa sai ce zai roƙi allah ya ta mata kishin kaga su bai ana samun kishin sai wuce misali ubangiji ba haka ba dan ka san cewa laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir to wanda ta kishin sai wuce misali tun farko yake zarmewa to wannan ba daidai bane wanda a ta dalilin kishi zai barna ta illata wani ko ya fita daga layin da shari'a ta shata wannan kishin ba daidai bane wani a ake samu amma kishin ubangiji yana yin fushi da bawa in ya saba masa kenan da bawa zai rayu ina bin Allah ya ce annabi ya ce daidai gwargwadon ikonsa to ba zai fuskanci kishin Allah na ya fushi da shi na ya yi sabo an fahimta ko inna Allah ya ga hakika Allah yana kishi wa ghairatullahi ta'ala kishin Allah maɗaukaki. yana faruwa an ya'ti mar'u ko an ya'ti mumin idan ya zama mumini ya aikata ma harrama Allah alai abinda Allah ya haramta masa shi sai malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mummunin afkuwar haramtattun abubuwa daga wajen bawa suna jawo Allah ya fushi da wannan bawa kishin Allah kan wato bayyana yakan afku idan bawa ya saba masa ya taka dokarsa wanda sai ke nuna munin saba wa Allah da aikata abin da ya haramta domin yana jawo fushinsa da kishinsa sannan bayan haka malamai suke cewa wani hadisi na sanar da mu cewa mafi girman zunubi shine wanda yake da dangantaka da wanda ifi wato muni a saba masa in an ce Allah na kishi kishinsa shine yana faruwa idan an saba masa kaga kenan mafi munin abin da za ka yi na laifi ka aikata saban Allah wanda zai jawo fushin Allah a kanka bai kai a ce kayo wani bawa abin da zai ji zafi bai nuna kishinsa a kanka ba saboda shi bai kai ya Allah ba subhanahu wata'ala so da na nuna girman illar tunkarar sabo da ya shafi ubangiji da zai sa har Allah ya fushi da kai sannan malamai suke cewa na hadisi na sanar da mu cewa halarto girman Allah da kawo shi dabta kai a kodon lokaci kana jin yana ganin ka yana jin ka ina sanar da abin da kake to zai sa ka yi taka tsantsan ɗin aikata abin da ya haramta ballanta na hayya fushi da kai ka motso kishin ubangiji yi fushi da kai to wannan shine abin da waɗannan hadisai suke ko da mu a ƙarƙashin babin muraqaba ko da lokaci mu rika girman ubangiji da kawo shi kusa da mu da jin cewa yana jin mu yana ganin mu yana sanar da abin da wannan sai zaman to mun rayu a duniya rayuwa tsaftatacciya shirin irin ta sahabbai da ba sa ganin kankantar laifi wannan sai sa mu rayu a duniya ban fuskanci fushin Allah ba kuma mu je masa mana ababen yarda Allah ya sa mu dace shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka yi daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد wannan bawan Allah yake cewa don Allah ina buƙatar ƙarin bayani akan maganar da aka ce wai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya binne yarsa da ranta idan da gaske ne ko kuma akwai wani saɓani akan maganar da Allah ya abin yake wannan ana bayanin irin abubuwan da ya faru da sahabbai kafin zuwan musulunci ana ake hakaito irin wannan bayanan cewar su sun binne 'ya'yayensu mata da rai bisa tunaninsu na jahiliya kafin zuwan musulunci cewar zama da 'ya mace tsiraici ne ba za ta iya maka wani abin a zo a gani lokacin yaƙi ba kuma ita nauyi ce a kan na ka nemo ka ba ta ta ci ta sha sitirar da za ta sa ba ita ce mai nemowa ta kawo ba kuma yaƙi ba zai zo taimaka wato kukan kura a kubuta tsira a tsira tare ba to na yasa suke da tunani na rasa ta shi ya fi zama da ita ko kashe ta shi ya fi a zauna da ita wannan ya faru da su a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci sun kuma abin da ya fi wannan girma bautar wani Allah ko? so da suna da gumaka kama kama su lata su uzza su manata ko? su hubal da suka bautawa gunki ɗaya ɗaya ɗaya ɗari uku da ɗoriya a cikin ka'aba da ake bautarsu wannan abin da suka ya fi binne ya fi shan giyar da suka sha ya fi fashin da suka yi an fahimta ku amma lokaci guda da Allah ya so su da jin kai da rahama suka tarkata suka watsar ba shan giyar ba zinar ba cacar ba kisan 'ya'ya mata ɗin babu shirkar duk suka tarkata suka zama kuma annabi yake cewa innal islama yajubbu ma qabla musulunci yana share duk abin da ya gabata kafin su Allah ce illa man amana illa man taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah subhanahu wata'ala na kama bayi da laifin da suka yi sai dai wanda suka tuba suka ba da gaskiya da Allah imani na gaskiya sannan kuma suka shiryu a kan hanya madaidaiciya suka bi manzo tiryan-tiryan sau da ƙaf waɗannan Allah ba zai waiwai duk abin da suka yi kafin musulunci ba ya ce yi baddilun lahu sayyatihim hasanat ire-iren waɗannan Allah canza munanan ayyukan da suka yi zama kyakkyawa sau da kan wani za a ɗauko ai ba umar kawai ba sahabban da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikinsu sun yi katobara iri daban-daban amma musulunta su isa allah ya share izo kuma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu ya yarda da su to yarda dan allah ka ce masa ne da ka so irin wannan abubuwan ana ribatar wanda ya jahilci tarihin addini da rayuwar al'umma ta magabata sai aka maka yau mar ya binne ya kuma Allah ya ce wa izal ma'udatu sa'ilat za a tambaye waɗanda suka binne ƴaƴansu to da wanda suka binne lokacin musulunci ake magana da gangan da ganganci ko ko da waɗanda suka yi suka mutu a kai ba su tuba ba ba su ba Allah ba an fahimta sai ka sai ka fahimci ayat sai ka fahimci hadisi sai ka fahimci yadda abubuwa suke nan da so shi sai ka fahimci abubuwa suke Allah ya samu dace alaikum Thank you. Eh, ta bangaren abin da ya shafi tafin hannu da fuska matsala ce da maganganun malamai ya yawaita akan abin da ya shafi sutaren mace cewar wasu dalilai daban-daban sun zo a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna sahabbai sukan kalli fuskar mata don su ga matar da suke so su aura su aura in duk fuska a rufe take ya zai gani kamar da ya tabbata a hadisi jabir ikan dan laɓe a gefen bishiya don ya kalli matar da yake so ya aura da kuma hadisin da yake maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da mugira dan shu'uba sanda yace da shi ya manzon Allah zan yi aure yace ka ga matan ne yace a ban ganta ba yace je ka ganta shu'uba ya tafi gidan su matar yi sallama babata da babanta suna da ce manzon Allah ne yace in zo in ga yarinyar da zan aura ko matar da zan aura tana ɗakinta ta leƙo ta labule ta ce idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne ya ce in fito ka gani ice ka zo ka gani in fito ka gani in ko ba shi bane ka ji tsoron Allah suka ce idan ba wani abu da zai gani a jikinta irin yadda ko mai ila yake rufin ta fito mai zai gani mai zai gani a jikinta babu suka ce to wannan na cewa ana kallon fuska tafin hannu gefen kwauri ga wanda zai nemi auren mace wannan bai saba da shari'a amma ba neman aurenta za ka yi ba wasu suke cewa to abin da ya shafi sakin niqab an samu lokacin sahabbai suna magana cewar sukan saki wato ainihin eh, mayafinsu izamanto ta hanyar share-sharensa suke iya ganin hanya saboda kada ya zamanto wani ganin su ya sa ya fito to shi ne malamai suke cewa wannan salo ne da ya dace a yi shi a inda aka san cewar in an bar fuskar a waje za ta iya zama fitina amma inda aka san cewar ba ta zama fitina abin mutum don mace ta buɗe kada ya kausasa ya zama mai tsakatsakin fahimta duba da akwai wannan ya faru a lokacin manzo wannan ya faru a lokacin an fahimta saboda haka yanzu a yanayin da ake ciki kamar abin da ya faru ne sabai suke cewa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ana barin mata suna zuwa masallaci sallah a wasu daga cikin sabai suke cewa da ya ga abin da mata suka afkar bayansa da ya hana su an fahimta kuma yanzu muke karantawa cewa sahabbai suna kirga abubuwan da wasu ke sa. karami zuwa lokacinsa abu ne mai halakarwa ko kaga yana nuna daga lokaci zuwa lokaci ko daga guri zuwa guri to za a kalli wanne ne abin da ya kamata a fi aiki da shi in ana inda ake da bayin Allah masu tsoron Allah masu tsantseni masu taka tsantsan addini ya game to nan dan an ce mace ta yi tafiya fuskar ta a buɗe bata sa da ƙabe ba babu laifi ba a saba musulunci ba a fita daga shari'a amma a inda ka san in ka batta ba niqab ganinta zai sa a biyo ta ko a mata fyaɗe ko makamancin wannan to abin da ya fi kamace ka abin da ya fi lalle gare ka a sa ta sa niqab ko kaga shine ta kubuta a shari'ance sannan kuma bata fuskanci wulakanci kuma kamancin haka ko shiga damuwa kuma kamancin haka saboda haka yanayi ina tasiri guri ina tasiri an fahimta ko yanayin inda muke a nan mu za ka tarda cewar kano na kan kaddara kano kamar madina a najeriya kano madina ce a duniya yadda madina take madina a duniya to kano a najeriya madina ce duk yadda ake faɗar abubuwa ko da kake ta kwarkuɗe abubuwa in ka fita ka tafi wani gurin za ka sha mamaye za ga ana kwatantawa daidai gwargwado ba laifi akan kaje yadda za ka tarar da mace mace ba namiji ba ta raba kafafuwanta tana kashi kamar yadda ka saniya take ko tana fitsari kamar yadda saniya take na yi ga wannan na yi mafarki mafarki na rika kamar zan tashi in guda cikin mafarki a zuwan da Najas din nan da nake gaya ne kamar ina jin na fito ta duniya ta ba a Najeriya dake wannan abin har yanzu ya kasa bace mace a hanyar wucewar mutane ta raba kafafuwanta ta dauki zananta ta tsora akan gadon bayanta tana yadda shasaniya take zubar da kashi aka take ta na kai magana wani da kafi haike yake maganar niqabi ba ko to haka abubuwan su a ina kake rayuwa wane waje kake to anan kai musulmi ka gane ko in kana rayuwa irin wannan to ya kamata duk su niƙabi ka zo da su a irin wannan gurin da ake irin wannan rayuwa ba kamar cikin ɗan uwanka musulmi da kowa yana taka tsantsan in cewa wannan fa ba matata ba ce an fahimta nan da ta fita ba na ƙayi ba ne an fahimta ko amma inda yake da haramci da kwamacara da to ya kamata a fahimci cewa eh wannan musulma ce wannan ba musulma ba ce an fahimta ko to duk irin wannan da za a kalli waɗannan abu amma da ƙabi abu ne mai kyau shari'a ce musamman saboda yanayin da albuwa suka canza suka lalace wacce ta shiga ma mai kyau ana yi ta ballantana wacce ta bayyana da tsiraicinta ko kuma wacce ake dama galibi hankalin yana kan fuska wace ce wannan ya take ko galibi to zai zama fituna a taimakawa wanda zai fitunu a raba shi da gani ballantana ya fitunu ita ma a taimaka mata ta kubuta ta je ta dawo lafiya ta yi hakan shi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu